ba ma dai ga asarar rayuka da kuma dukiya da rikicin boko mai janyo a jiyan arewa masu gabashin najeriya yanzu haka wata matsalar da wannan rikici ta janyo ita ce ma ta haka ilimi inda kawo yanzu akwai dubban yara yan makaranta da ke ma gudun hijira a sansanonin da aka da kuma kamar yadda alƙalman hukumar kula da ƙananan yara ta majalisar ɗinkin duniya unicef ta ce boko haram ta ma raba fiye da yara miliyan ɗaya da ɗigo hudu daga gidajensu a najeriya da ma makwabtanta to sai dai kuma wani sabon yunkuri na tada komadar ilimin ƙananan yara da tashin hankalin boko haram ya raba da gidajen yanzu haka dai rundunar sojin najeriya Najeriya ta ma horar da malaman da ke karantarwa a makarantun wucin gari tare ma da bada tallafin kayakin karatu da na rubutu na dubban lerori amma wajen bikin bada kayakin karatun ya bayan kammala horon kwanaki hudu da aka shirya malaman mukaddashin kwamandan rundunar soji na 23 da ke yalla brigadier general Benson Akila Lolo ya ce an dau wannan mataki ne domin zabar da malaman da ke tallafawa da su ma kansu ɗaliban wanda ciki ko har da manya da ke karatun yaƙi da jahilci kamar da ya bayani. The teachers who are military personnel I drawn from the Nigerian Army Education Corps kamar da ya ce rawar da malamai sa kai da kuma jami'an musulmi na ko haifar da damin ido wajen tada koma da ilimin waɗannan yara masu da lafiyar boko haram su shafa kuma dole ne a ƙara mami da jin ta biya kuɗin sabulu waɗannan malamai na an dogon su ne daga sashen ilimi na rundunar sojin najeriya wato nayek domin su mara wa sauran 'yan sa kai da ake da su kuma gaskiya waɗannan kayakin karantarwa da ake raba da kuma da al'umma da kayakin rubutu da malam tafai to fa labudda za su na taimaka gaya a cewar kwamandar rundunar sojin da gida don yadda sun a kila the materials are exercise books, mathematical sets, whiteboard markers. Kawo yanzu hukumar ba da agajin gawa ta Najeriya ne ma ita ce mace kula da sassanin yan gudun hira. kuma ta bayyana farin cikin ta ne da tallafin da rundunar sojin ke badawa Sa'adu Bello da ke zama jami'in hukumar nema mai kula da jiyon adama da taraba ya ko bayyana farin cikin su ne kamar haka. Ba abin da za mu faɗa ma rundunar sojojin Najeriya sai godiya saboda ko daga kafa makarantun in ka lura ba eh, jami'an su suke taimaka mana wurin koyar da yara kuma yau mun samu ƙarin eh, taimako eh, abin da suka saba yi ne a kwanakin baya watanni uku da suka wuce sun kawo mana irin wannan gudumawa kuma an sake kawowa yanzu saboda an sake shiga wani zangon karatu ba abin da za a ce kamar yadda na ce na farko sai godiya saboda kayayyaki da suke bayarwa da jami'ai da suke bayarwa yana matukan taimakawa wurin gudanar da wayan makarantu da muke da su a mu. malama fatima hassan na ko cikin iyayen waɗannan yan gudun hijira da ke sansanin malkohi ta ce yanzu haka masu suma cin gajiyar shirin karatu ganin cewa 'ya'yansu a yanzu su ma soma iya karatu da rubutu. E, to ba za mu iya mu komai ba in mun ce mun gode ma ya kasa sai da mu ci allah ya su saboda musan da muka fito da gudu ba mu tsammani ma za mu samu inda muka ajiye kanmu ba ga sai dai sun dauko mu sun kawo mu nan sun ajiye mu wasu a yaran mu sanda muka fito wani bai taɓa sani ne makaranta ba gashi alhamdulillah an bude musu makaranta an kaso jima musamman wanda su koyar ma yaran mu har ma yaran mu ko wanda zai rubutu har ma zai turanci har aka bai ɗaya yaran mu dai kaji in ka makaranta kaga me zaka zai zama soja me za ka yi ka zama soja in rama abu da boko haram suka to alhamdulillah sai da Allah biya da abin da yake mana. Masana halayyar ɗan adam na mako kira ne da hada hannu domin su ma waɗannan yara kada a bar su a baya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hassan murar Amurka daga Yola a Najeriya.